Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. Kafin mu fara shirin namu kai tsaye idan kai sabo ne a wannan channel tamu mai albarka wato Esman TV muna roƙonka ka daure kai mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun wasu sababbin bidiyos ɗin namu. Sannan kuma idan bidiyon nan ya burge ka kai mana liking sannan kai sharin ɗinsa ga sauran 'yan uwa. A bidiyon mu dai na yau insha Allahu za mu bayani ne akan wani application da ake kira TapTap wato wannan kenan. Kun gan shi nan gashi nan na yi cycle ɗinsa. Wannan application ana kiransa TapTap. Wannan application amfaninsa zai sauwaƙa ma wajen duk wani abu da kake yi a wayanka. Idan kana so ka sa shortcut akan wani abu da kake yawan buɗewa a wayanka, ko kuma wani abu da kake yawan yi ko wani application da kake yawan amfani da shi to wannan application zai taimaka ma wajen da za ka sa shi ya zama kamar shortcut ne da za ka dinga yawan buɗe abin da wurin duk sanda kake son buɗewa kawai da ka taɓa wannan abin ka yi tap tap so biyu na bayan tocin ɗin wayanka wato inda ake sa ɗan yatsan nan na bayan waya da ka taɓa shi so biyu to zai kai ka shortcut direct ya buɗe ma wannan abin da ka saita wanda kake so application din ya dinga buɗe ma. To kamar dai da kuke gani bari mu shiga cikin wannan application ɗin sai mu nuna muku yadda ake amfani da shi. Yawwa, da zarar ka yi downloading ɗinsa a Play Store ko kuma ka ɗauko shi dai a wani guri haka ka yi downloading ɗinsa, wannan shine fuska ta farko da application ɗin zai fara kawo ka. In ya kawo ka nan sai ka taɓa wannan gurin da aka wannan mai green ɗin mai blue ɗin nan wato inda aka rubuta get started ɗin nan. yawa da ka taɓa shi zai kawo ka nan to a nan abin da ake so ka yi shine ka tabbatar da cewar ka fara gwada ɗan yatsanka shi nan kamar da kuke gani ga shi nan yana nuna muku a nan to ka sa ɗan yatsanka ka ɗan danna so biyu ka yi double tap sau biyu sai application ɗin ya fara aiki wato za ka yi onin ɗin wannan ɗin shi tap tap ɗin so yanzu a nan abin da mutum zai yi in ya kawo shi nan kawai sai ya taɓa bayan wayansa sau biyu kamar da kuke gani gashi nan da na taɓa wannan rubutun na tsakiya wannan rubutun kenan za ku ga gashi nan ya canza kala to alamar ya ɗauka kenan wato gesta recognize wannan ɗin gashi nan idan kana ta sawa bai ɗauka ba wannan gurin na ƙasa da kuke gani wannan kamar alamar volume ɗin nan shine inda zaka ƙaro saurinsa wato idan ya ki ɗauka a wayanka ka daddanna so biyu bai ɗauka ba to wannan abin da shi zaka yi amfani sai ka ƙara saurinsa ko kuma ka rage saurinsa da ka sa ya kawo ma wannan alamar girin ɗin nan ya nuna ma tik ɗin nan gashi nan kun ga alamar nasa ɗan yatsa na ta baya na yi tap so biyu yayi to kawai sai ka taɓa inda aka rubuta next ɗin nan yawa da ka sa next zai kawo zai ƙara kawo kanan. sai ka ƙara taɓa next yawwa da ka ƙara sawa zai ƙara kawo ka nan sai ka taɓa wannan gurin da aka sa enable service ga wani guri nan da aka rubuta enable service to nan mutum zai taɓa Yawwa da ka taɓa shi zai kawo ka a cikin accessibility ɗinka sai ka duba sai ka ga ina application ɗin yake so kun ga gashi nan to waɗannan sai ka shiga ka onin ɗinsu wato ka kunna ka ba shi application ɗin damar ya yi amfani a kan wayanka kamar da kuke gani gashi nan na shiga na farko wannan inda aka rubuta service ɗin nan gashi nan in ya kawo ka nan sai ka ƙara taɓa ok sai ka ƙara komawa inda aka rubuta enable sabis ɗin nan sai ka ƙara komawa kun na ƙasa na kunna sai ka ƙara shiga na saman shi ma sai ka kunna shi Yawwa, kamar da kuke gani gashi nan na kunna sabis ɗin kawai sai na ƙara taɓa inda aka rubuta next. Gashi nan zai kawo ni nan ya ce disable battery optimization kawai sai ka taɓa finish ga wani guri nan a ƙasa da aka rubuta finish kawai sai ka taɓa shi. So, wannan shine abin da zai fara kawo ma wato fuskar da zai kawo ma idan ka gama saitawa. Yawwa, sai abu na gaba da mutum zai yi shine ga wani guri nan da aka rubuta gesta to how to gesta work ga kuma na ƙasa nan da aka rubuta double tap action ga kuma triple tap action nan to sai ka zaɓi me kake so ka dinga yi ya baka action wato abin da kake so ka saita application din idan idan double tap kake so sai ka taba double tap idan kuma triple tap kake so sai ka taba triple triple taps to mu bari mu taba shi wannan double tap ɗin nan yauwa da ka taɓa shi zai ƙara kawo ka nan sai ka ɗan duba ka karanta idan ka gama karantawa sai ka taba oki so wannan shine gurin da mutum zai sa wato abin da yake so ya zama zai dinga amfani da shi wato wani shortcut da kake so ka sa a application ɗin to anan za ka duba sai ka sa shi so akwai waɗanda yake zuwa da su ga sunan guda biyu ga wani home nan da kuma launch to duk sai mutum ya goge su a misali idan kai holding dinsa, kun gani na yi holding dinsa, za ka iya wannan dinsa, duk inda kake so sai ka jawo shi ƙasa gurin inda aka rubuta remove din nan sai ka goge shi shi ma ɗayan na saman shi ma da ka riƙe shi za ka yi holding dinsa, shi ma sai ka sa to yauwa in ya kawo ma kamar haka kun ga gaba ɗaya yanzu ba wani action to sai mu shiga inda aka rubuta add action din nan yauwa so ga suna akwai launch akwai utility akwai action ga akwai advance so waɗannan su ne gurin da mutum zai shiga yi adin ɗin duk abin da yake so wannan application ya dinga mai to bari mu fara misali da na farko ku gani ga shi na inda aka rubuta launch ɗin nan idan ka shiga launch ga sunan application ne da yawa duk wani application na wayanka shi nan launch app idan so kake ka sa wani application ya zama shortcut da za ka rinka buɗe shi da tap tap sai ka taɓa inda aka rubuta launch app ɗin nan idan kuma launch a shortcut ne shi ma gashi nan launch assistant to bari mu taɓa wannan na farkon ku gani inda aka rubuta launch an app yawa idan ka taɓa shi gashi nan zai kawo ma duk wani application da yake a cikin wayanka su waɗannan su ne application da suke a cikin wayana su a misali akwai application ɗin da nake yawan amfani da shi ina so ya zama zan dinga yawan buɗe shi duk sanda nake so ba sai na nemo application din ba na shiga kawai da na yi tap so biyu a bayan waya na na tocin din nan kawai zai buɗe to ga a misali bari mu sa wannan aboki forex din kamar da kuke gani gashi nan na yi adin din aboki forex so duk lokacin da nake so a misali barin da dawo home na waya na kuna gani yanzu idan ina so zan buɗe aboki forex kawai da na yi tap tap sau biyu na bayan sikirin ɗina zai buɗe kamar da kuke gani gashi nan kawai bayan wannan ɗina na taɓa gashi nan ya buɗe min kun gani gashi na wannan application ya buɗe min to a haka aka duk wani application da nake son sawa ko wani abu da nake son sawa haka zan rinka shiga ina adin ɗinsa a nan gurin kun ga inda aka rubuta ad action yanzu da na shiga zan iya ƙara wani abun da nake so Yawwa, bari na ƙara ba ku wani misalin. Akwai wanda ake sawa launch a shortcut a misali, bari mu ƙara shiga launch ɗin ku gani ga shi nan. So, kun ga ɗazu na sama muka sa, kun gani launch app. To idan wani shortcut kake son sawa a cikin app ɗin ma akwai abin da kake so ya zama shi kake so ka shiga direct za ka iya sawa. Yanzu a misali ina so akwai wanda nake yawan WhatsApp da shi, a misali ina son ya zama min shortcut zan iya taɓa WhatsApp ɗina. kamar da kuke gani gashi nan na taɓa whatsapp ɗina to a misali akwai wanda nake so ya zama ina zan iya magana da shi da wuri wanda nake so ya zama a misali ga wani nan an rubuta amir fx ɗin nan a misali kun ga na sa shi kun gan shi yanzu ya zo a ƙasa so idan ina so ya zama shine action ɗin da nake so ya zama to sai na kama shi haka na yi dragging ɗinsa na ja shi sama kun gani na da da shi sama to yanzu haka da na dada shi sama to duk lokacin da na yi taf so biyu a waya na kawai zai buɗe min chatin ɗina da shi kuna gani kuna gani yanzu kun gani da na buɗe da na yi tab so biyu kun ga abin da ya nuna min kawai ya kawo ni direct chatin ɗina da amiru so wannan haka haka mutum zai saita ya yi amfani da wannan application ɗin so yanzu idan muna son ƙarin wani abu haka za mu ƙara shiga an action ko kuma add action ɗin nan in muka shiga za mu sa wani action ɗin da muke so mu yi shi ma ya zama mana shortcut haka mutum zai duk ya yi adin ɗin abubuwan da yake so ya ringa zama shi ne abin da yake so wannan application ɗin ya dinga mai yanzu a misali bari mu tafi na gaba ku gani ga ga wannan nan da aka rubuta action kun gan su nan ga su na abubuwa da yawa open notification quick settings wake device ga sunan home idan back ɗinka baya yi na wayanka gashi nan zaka iya sawa idan open recent kake so zaka iya sawa gashi nan dai abubuwa ne da yawa wannan duk wani abu da ka ɗauko sa idan music kake so ya rinka buɗe ma direct da kai tap so biyu gashi nan zai sa ma ga sunan dai abubuwa ne da yawa kamar yadda kuke gani to duk abin da ka sa a nan zaka iya sa shi ya zama shine shortcut gashi nan ga utility nan kamar yadda kuke gani su ma ga sunan ga flashlight nan ga wannan launch duk dai ga su nan so waɗannan su ne abubuwan da mutum zai shiga ya sa ya adin ɗin abubuwan da yake so wannan application ya dinga mai wato da kayi tab so biyu a bayan wayanka kawai zai buɗe ma wannan shortcut ɗin direct ya tafi inda kake so so kamar da kuke gani idan mutum ya sa wanda ya zama a sama to shine zai yi aiki duk abubuwan da ka sa za ka iya sassa adin ɗin abubuwa da yawa yanzu a misali in muka ga dama za mu ƙara shiga action ɗin nan gashi na idan notification muke so ya buɗe mana gashi nan mun sa shi so idan ina so yanzu ya zama duk sanda na yi tap tap so bi a waya na ya buɗe min notification to sai na kama wannan mai notification ɗin na kai shi sama kamar yadda kuke gani gashi nan na rada shi sama to yanzu shine zai yi aiki idan kuma wani ma zan kara gashi na a notification gashi na a misali idan so nake duk inda duk wani application da nake ciki a na duk wani application da nake ciki a wayana kawai idan ina so na dawo home ba tare da bata lokaci ba kawai da nayi tap tap so biyu kawai wayata za ta dawo home to sai na ja wannan home din sai na kai shi sama game da kuke gani gashi nan na da shi sama to yanzu duk inda nayi tap tap so biyu a wayana da na tap tap so biyu a na kawai zai kai ni home so Kada bidiyon ya yawa bari mu dakata a nan, wannan dai shine amfanin application din nan mai suna TapTap kuma insha Allah duk wanda ya downloading ɗinsa wasu abubuwan ma da ban yi bayani ba idan mutum duk ya duba ba wani wahala ne da shi ba duk mutum zai gane amfaninsa kuma yana da amfani sosai saboda akwai waɗanda suke yawan yin abubuwa to zaka iya sa duk wani abu da kake yawan amfani da shi a wayanka za sa shortcut da ka taba tap tap su biyu a wayanka kawai zai buɗe ma abin bari mu dakata a nan kada bidiyon namu yayi nisa da yawa muna dai ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya daure ya mana subscribing sannan ya taɓa ƙararrawa sannan idan bidiyon nan ya burke ka kai mana likin sannan kai sharing ɗinsa ga sauran 'yan uwa saboda su masu amfana mun gode